istighfari na daga cikin mafi muhimmancin ayyuka a duk duniya da musulmi zai yi iya daga cikin abubuwan da na iya cewa a cikin istighfari ga Allah istighfari na hakika dukkan alkhairin duniya da ake nema wallahi al'azim ana iya dacewa a samu a ciki kuma dukkan sharri da ake neman kariya a lahira da kuma alkhairin da ake nema a lahira a cikin istighfari ingantacce ana iya samunsa alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullahi alaihi akwai asar da ya zo a cikin attadawi bil istighfar a mujalladi na farko shafi na 42 kuma asar ɗin imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi ya kawo shi cewa wani mutum ya zo ya samu alhassan ibnu abil hassan albasari rahmatullahi alai ɗaya daga cikin magabatanmu waɗanda suka rayu da sahabbai radiyallahu anhu, ya ce masa ya hassan muna cikin al'umma da fari ya yi yawa dukkan amfanin gona a garuruwanmu ya lalace saboda fari da aka shiga ciki muna roƙon ka roƙa mana allah ya yi ruwa sai ce ku je ku koma ku yi ta istighfari zuwa ga Allah ku je ku roƙi Allah ya muku ya saukar muku da ruwa bayan ya tafi sai wani ya zo ya ce masa ya imam ina neman alfarmaka a roƙa mini Allah subhanahu wa ta'ala cewa shaka rajulun ilaihi alfaqar ya kawo complain a roƙa masa Allah ya wadata shi talauci ya kai shi bango abun da zai ci da iyalansa ya fi karfinsu abun da za su sha ya fi karfinsu menene mafita ya ce ka je ka yi ta istighfari zuwa ga Allah mutum na uku ya zo ya sake samunsa ya ce udu Allah ayyar zukani waladan ina so da Allah ka mun addu'a Allah ya bani haihuwa na daɗe da aure ban samu haihuwa ba ya ce ka je ka yi ta istighfari zuwa ga Allah na hudu ya zo ya same shi ya ce amfanin gona na bai yi kyau ba yana nema ya lalace ina ga gonar tawa ne kamar take da matsala ta ruwa ne kada ya ce ka je ka yi ta istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a zama ɗaya yayi aka kawo masa matsaloli kamar guda biyar ko shida kowane mutum ya so ce ka je ka istighfari sai ɗalibinsa rabi ya tambaye shi rahmatullahi alai me yasa kowane mutum ya zo matsaloli daban-daban amma amsar ka guda ɗaya sai ka ce istighfari ya ce dalili na akan wannan shine ba magana ta bace maganar Allah ce don duk matsalolin duniya da Allah ya hada sai saka mafitarsu a cikin istighfari neman gafara Allah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara cikin suratu nuh aya ta goma da ta sha ɗaya da ta goma sha biyu kaga dukkan matsalolin da ake faɗan su nan kowane iri a nan Allah ta'ala ya ce a yi istighfari annabi ne ya ce faƙultu na ce istaghfiru rabbakum ku je ku roƙi gafara Allah innahu kana gafara ai Allah mai gafara ne zai saukar muku da ruwa daga sama yadda kuke bukata yalwatacce Allah zai muku ƙari da dukiyoyi da 'ya'ya haka duk Allah ya faɗa cikin me a cikin istighfari wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah zai muku baiwa da ainihin gonaki ko shaguna ko kadarori ko ma menene ya shiga ciki sai ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa sai fara kiransu su duba halittun da Allah ya yi mana amma duk matsala da ka sani a rayuwa annabi nuhu sanda aka gaya masa ita sai ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara dukkan damuwa dan adam idan zai istighfari ingantacce akwai mafita a cikin damuwarsa a duniya da a lahira abin da ya shafe ka kai kadai kake so ka gaya wa Allah ka ware lokaci ka kaskantar da kai kai istighfari kuma kai istighfari ingantacce astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kana faɗa da bakinka a nitse zuciyarka na bin ma'anan ina neman gafara Allah ina tuba zuwa gare shi sannan kana hakaitowa kanka watakila kurakuran da ka aikata ko da idonka ko da kunnanka ko da bakinka ko da hannunka ko da kafarka ko da zuciyarka kana dana sani a ciki shine annadama kaga ikon Allah a rayuwa yin istighfari yana magance wa dan adam duk abin da ya dame shi amma istighfari ingantacce ba kawai mu rika istighfari mu da sagabar sagabar sagabar sagabar Allah bai yi ba wannan bai yi ba